أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هلركر وانا مجلسي نقوم شاهدو آه، نمجالس تفسير القرآن بمكيه a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi yau sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar talatin ga watan biyar shekara ta da goma sha takwas ta miladiya yau insha za mu tashi aya ta hamsin. insha Allah a cikin suratul kahf sai dai kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyin da aka rubuto wannan yace dan Allah malam a ja hankalin masu taruwa suna hirar duniya a cikin masallaci eh, wannan munkar mai munkari ne yin hirar duniya a cikin masallaci kuma an ruwaito sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin ukuba akan haka yana dukan waɗanda suke yin wannan wanda dalilin ma da ya sanya kenan ya ya gina harabar masallaci a lokacin halifancinsa domin mutane idan za su yi magana idan za su yi zancen duniya su fita su je su yi zance a cikin masallaci taba'an wannan ana ɗaukansa a cikin a wajen masallaci wannan ana ɗaukansa a zancen da zai shagaltar da masu sallah da masu zikiri da masu addu'a amma abin da yake mutum ya yi ba tare da ɗaukaka murya ba ko kuma lokacin babu wani a wajen idan kuma zance ne wanda yake mustaƙini na halal babu laifi mutum ya yi illa abin da ya danganci ciniki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana kulla ciniki ya ce idan kun ji mutum yana yin ciniki yana kiran kasuwa yana yin ciniki yana kiran kasuwa a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sa mata albarka a wannan kasuwancin naka ko kuka je yana yin cigiyar a wato raƙuminsa ko wani abu naka da ya bata ku ce kar Allah ya sa ka gani yace domin masallatai ba a gina su domin haka ba to amma zancen duniya shi akan kansa idan dai zance ne wanda yake an rataya shi da abinda yake na gaskiya tare da shi babu laifi domin kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar asuba yana zama a inda ya sallah yana ambaton Allah zai ji kuma sahabbai suna hira suna tuna irin rayuwarsu ta jahiliya irin abin da suka kasance suna yi har suna dariya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to bai musu inkari ba saboda haka daga nan aka ɗauki kan cewar irin wannan da ya zama to an rataya shi da an hada shi da gaskiya ne ba ana yi ta fuskar hira ba ne suna yi ne ta fuskar zantawa da ni'imar da Allah ya musu yanda da suke cikin jahiliya ga irin rayuwar da suke yi Allah ya tsirar da su ya sanya su a cikin rayuwar musulunci to idan irin wannan ne inda irin wannan makasudin ne babu laifi amma abin da zai zama to na zancen duniya hirar siyasa da zancen waɗansu a masallatai ba a gina su don wannan ba in mutum zai yi sai ya fita ya tafi ya je ya yi a cikin harabar masallaci to masu itikafi fa masu itikafi in suka fita wajen haraba don su irin wannan hirar to ai sun bar itikafi tun da fita daga cikin masallaci don haja kamar yadda Aisha radiyallahu hatar wai to baya fita daga cikin masar baya shiga gida sai domin bukatar mutum wannan bukata ce don ka je ka ba baki haƙƙinka kamar yadda ake caro su ba ba ta yakin kai surutu wannan ba bukata ba ce saboda haka in an zo fitafi sai a kura duk da yake in lokacin ya zo za mu ƙara nanatawa insha Allah saboda haka sai a kula a tsare masallatai musamman kuma idan ya zamanto cewar hirar za ta ɗauke hankalin mai tulawa ko mai sallah ko mai addu'a ko mai zikiri